en flamme, le stylo proclame, la voix déclame, le micro accompagne. Ɗaya kenan daga cikin mawaƙan Salam mai sunan Ruwan lokacin da ya hau mambari a dandalin raya al'adu da nishadi na jami'ar Abdulmumuni ta Yamai inda ɗimbin ɗalibai suka hallara albarkacin wannan festival na Salam mai samun goyon bayan hukumar ƙarfafa zaman lafiya ta ƙasa da ƙungiyar tarayyar Turai. jan hankulan matasa illolin zuwa cirani ta barauniyar hanya shine abin da aka sa a gaba a haduwar ta bana in ji abdulrazak hamidu da aka fi sani da suna leo yau da sahe mutane sun tahi eh, cikin college mariama inda an ka tara yara matasa an boko an ka kwatanta musu daɗin zama a cikin a gida don a gini gida fiske in yara masu eh, avenir sun sa kai tun yanzu sun bar kasar su akwai matsala rashin aikin yi na kan gaban dalilan da aka gano cewa suna jefa matasa cikin ayyukan asha saboda haka mawakan salam ke ganin wannan salon waka ba kiɗi ballantana taushe na tattare da kalamai masu ratsa jiki waɗanda ka iya ganar da matasa amfanin neman ilimi. Muna so a waye musu kai bisa kan su mai da hankali ga karatu littafi su gane da eh, sai in mutum yana ringa yi ma kan shi ne yake kaiwa inda yake so a can zuwa gaba. mawakin Sulam Musa Muhammad Bashir Janti na mai da hankali ne akan matsalolin ta'addanci da yadda kasashen yammaci ke girke dakaru a kasashe masu tasowa. Harkokin terrorism wannan kurrama mutane ne nake cewa ba musulmi ba ne wanda suke yin wannan duka ba musulmi ba ne eske hankali yana iya riƙewa ke musulmi mai sallah ya tafi ya ɗauko bama bamai ya sa a cikin masallaci mai kan baz militar étranger da suke zauwa suna zama a cikin kasan mu wannan tambaya ce nake dan me yasa ina so wata ran insha Allah mu samu wannan amsa ta me yasa suke zuwa suna zama a kasan mu muna da sojawa batun hada kan Afirka da har yanzu ke kom gaba kom baya na daga cikin batutuwan da waɗannan matasa suka tabo kamar yadda wannan 'yar kasar Benin Anata slam din take cewa akwai wasu Afirkawa da su da kansu ne ke yi wa nafiyar Afirka da baibayi saboda haka take jan hankali domin ɗinke dukkan wata baraka a tsakanin jama'a. To koya 'yan kallo ke ganin wannan sabuwar hanyar isar da sako? Eh, sunana Ismail Kulibali Alfisha. Gaskiya yau in na ji ana salam bisa kan Afirka. Ina sauraron shi karkarwa nake ina jin daɗi da ni ni da zamana da sunana ɗan Afirka da nake. wannan taron festival da ke samun halartar tawagogin kasashen afirka ta yamma renon faransa na da gurin zagaye kasashen yammaci watan wata rana don shirya wasannin faɗakarwa da nufin tunatar da 'yan afirka da ke zaune a turai cewa samun rayuwa mai mutunci da daraja ba a kai ya gida ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.